الحمد لله الذي أمر عباده بالطهر والنقاء والتجمل والصفاء والنظافة والنزاهة وأحب المتطهرين وعلى الطهارة رتب شرائع هذا الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتبت محبته للتوابين والمتطهرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه أنظف الناس في جسده وثيابه وأطيبهم ريحا بين أهله وأصحابه وأكثرهم تمسكا بتعالم الدين وآدابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه طاهر المظهر والمخبر وسلم تسليما مزيدا اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى فإن من اتقى الله وقاه ومن صار على نهجه نجاه قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الفضلاء لا يخفى عليكم ثناء شريعتكم الغراء على أولئك الذين يحبون الطهارة والنقاء ويلازمون النزافة والصفاء من ذلك قول الباري جل شأنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا شك أن النظافة لها تقديرها الكبير في شريعتنا الغراء فهي شرط لصحة الصلاة التي هي عمود الدين وقوامه وهي عامل أساسي في المحافظة على الصحة ففي الإسلام الطهارة أشمل وأبلغ من النظافة الطهارة أشمل وأبلغ من مجرد النظافة قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر جعل الله النظافة من الإيمان وأساسا من أسس البر والإحسان فنظام الكون كله مبني على النظافة فالرياح تكنف والمطر, والمطر يغسل والأرض تواري بل العجب العجاب إن غريزة الحيوان مسطورة على النظافة إخوة الإيمان إليكم صور من صور عناية الإسلام بالنظافة أولا نظافة الجسد قال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان وحلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط والفطرة السنة القديمة التي أمر بها الأنبياء وللفم حظه من هذه القيمة الحضارية في الإسلام فمن السنة المبالغة في المضمضة والازدياك قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني ومن ذلك إكرام الشعر والتجمل وأن يتعاهده غسلا وتسريحا وإلا فليحلقه أو يقصره ولا يتركه مأوى للأوساخ والأقدار جاء في حديث عطاء بن يسار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل سائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل الرجل ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان أخرجه مالك في الموطأ مرسلا وصححه الألباني ومن صور النظافة يا عباد الله الغسل فإن الإسلام جعله واجبا تارة وحث عليه أخرى ورتب على فعله أجرا كبيرا بل جعله مدعاة لإجابة الدعاء وقبول التضرع لخالق الأرض والسماء قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبيت, يبيت ذاكرا طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني ومن صور النظافة أيضا تنظيف الثوب واللباس عن جابر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وعليه ثياب وثقة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه أخرجه أبو داود بسند صحيح وعن الأحوص قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وعليه ثياب بالية فقال هل لك من مال فقال نعم قال ومن أي المال قال من كل ما آتى الله من الإبل والشاء قال فلتر نعمته عليك فلترى نعمته وكرامته عليك فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده أخرجه الحاكم في المستدرك والمقصود من هذا يا إخوته أن يهتم المسلم بهيئته وتناسك لبسه فلا يخالف مألوف الناس بملبوسه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب الجميلة النظيفة ويحب الأبيض منها وكان يتطيب بالمسك والعنبر ويتبخر بهما قال صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير لباسكم وكفنوا فيها موتاكم ومن صور النظافة أيضا أن أكل شيء أن من أكل شيئا تفوح منه رائحة كريهة تشمئز منها النفوس أن يكف عن حضور الجماعة قال صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بطلا فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس أخرجه الإمام أحمد ومن صور النظافة نظافة البيوت نظافة البيوت والمساكن قال سعيد بن المسيب إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم شواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم وساحاتكم ولا, تش... ولا تتشبهوا باليهود رواه البزار ومن صور النظافة أيضا محافظة الأمة على نظافة مساجدها ودورات مياهها قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وفي الحديث البذاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أخرجه البخاري ومن صور النظافة في الإسلام ما ورد في حديث سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أخرجه البخاري ومن صور النظافة أيضا المحافظة على نظافة الطريق فلا يلقى فيها الأوساخ والأقذار ولا سيما ما يؤذي الناس قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرارا لذا نجد الإسلام يرتب لأهله مثوبة الصدقة لحفاظهم على لحفاظهم على سلامة طرقاتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العذى للطريق أخرجه البخاري وفي حديث أنس رضي الله عنه قال كانت شجرة في طريق الناس تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة عباد الله هكذا ينهج الإسلام بأهله هكذا ينهج الإسلام بأهله الشرفاء الذين اتخذوه منهجا وسبيلا وطبقوا تعاليمهم وتأدبوا بآدابهم السامية ينقيهم وينظفهم ينقيهم وينظفهم حسا ومعنى إلى أن يصل بهم إلى أعلى درجات النقاء والصفاء كما كان الرعيل الأول أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإسلام مع كل ما سبق كيف يصوغ لبعض المسلمين هداهم الله تلويث بيئتهم وهم يعلمون ما أقبح عادة المتغوطين في الأماكن التي لم تخصص لذلك أو الذين يرمون الأقذار إلى الشوارع أو القمامات في مجاري المياه أو تجمع القمامات أكواما أكواما ولا أحد يحرك ساكنا إن المرأة لا يعجب كل العجب من بيئة مسلمة تقلل من شأن النظافة والنزاهة في مأكلها وملبسها ومشربها ومسكنها وتتهاون بها كل التهاون فدورات مياهنا فدورات مياه أسواقنا ومساجدنا وبيوتنا تارة تتشهد على حالة مزرية ومستنقع لا يحمد وإهمال للتنظيف بكل معاني الكلمة وكل منا مسؤول فلنقم جميعا قومة رجل واحد شبابا وشيبا رجالا ونساء لننظف بيئتنا لأن ذلك جزء من قوة الأمة فالإسلام يتطلب أجساما قوية تجري في عروقها دماء الفتوة والبطولة وتنبعث من أفئدتها الإيمان لذا وضع كل الحواجز أمام انتشار الجراثيم ووفر أسباب الوقاية بما شرع من قواعد النظافة الدائمة حتى شاع بين المسلمين دون سواهم النظافة من الإيمان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم يبود الكراري سنتبتك ألا مدوك ga wanda ya umarci bayinsa su kasance masu tsarkaka masu tsafta masu yin ado masu rarraba zukatansu da jikinsu da wuraren zamansu da al'ummar da suke raye a cikinta daga dukkanin wanda fi da zai iya barazana wurin nagartarsu wurin Allah ta'ala ko kuma samun ƙoshin lafiyarsu ina shaidawa babu wanda ya cancanta a bautata mai da gaskiya sai Allah madaukakin sarki shi shi kadai wanda ya rubuta soyayyarsa ga masu yawan tuba gare shi masu neman tsarkaka Allah ya daɗin tsira da aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah kuma annabin manzansa wanda ya fi kowa wanda ya fi dukkanin al'umman nan tsafta a cikin zuciyarsa da tufafinsa da gidansa ya fi dukkanin al'umma ƙanshi a tsakankanin iyalansa da abokan zamansa ya fi kowa riƙo da koyarwa ta wannan addinin musulunci mai albarka Allah ya daɗin tsira da aminci ga iyalansa da sahabbansa da waɗanda suke kwaikwaya aiki irin nasu har ranar tashin alkiyama Ya'yan uwana mu ji tsoron Allah ubangiji subhanahu ya yayi wasiya ga mutanen farko da na ƙarshe su yi takawa a cikin rayuwarsu bayan haka kowannen mu ya san cewa Alƙur'ani mai girma yayi yabo mai tarin yawa ga waɗanda suke tsarkaka ga waɗanda suke da tsafta a cikin dukkanin rayuwarsu yi yabo yayi jinjina ga masu tsarkaka a yayin ibadarsu kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ma ta yi wannan jinjina da wannan yabo ubangiji madaukakin sarki ya ce lallai babu shakka masallacin da aka assasa shi akan tsoron Allah tun daga rana ta farko shi ya fi cancanta ka tsaya a ciki kai sallah a cikinsa akwai wasu mazaje da suke neman su tsarkaka Allah maɗaukakin sarki yana son masu tsarkaka masu tsarkaka babu shakka tsafta a cikin addinin musulunci tana da matsayi mai matuƙar girma domin a wani wurin za ga an sanya ta ta zanto sharaɗi ne na ingancin ibada ta sallah wadda take ginshikin addini ko babu wannan tsafta ginshiki ne wanda shi ne zai kare lafiyar al'umma a cikin addinin musulunci tsarki tsarki yana da ma'ana faɗa wadda tafi ma'anar yin tsafta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da al'umma su kasance masu tsarkaka masu tsafta inda ubangiji madaukakin sarki ya ce hakika Allah ta'ala yana son masu yawan tuba yana son kuma masu tsarkaka kuma daga cikin umarni na farko da Allah subhanahu wa ta'ala yau manzansa ya ce ya kai wannan mai lulluba ka tashi ka yi gargaɗi ka girmama ubangijinka ka tsabtace tufafinka ubangiji maɗaukakin sarki ya sanya tsarkaka da tsabta ta zamto wata alama ce ta imani ya sanya ta ta zamto wani tushe ne daga cikin tushen da yake sanya al'umma ta zamto mai nagarta da kyautatawa in ka kalli dukkanin tsarin ma yadda Allah subhanahu wataala ya duniya za ka ga tsari ne na tsafta iska idan ta zo sai ta tafi da dukkanin wani yayi ta tafi da dukkanin wani datti da za ta iya tafiya da shi haka na ruwa sai ya wanke dukkanin datti ƙasa sai ta binne dukkanin datti abun mamaki ma shine za ka ga wasu daga cikin dabbobi Allah ta'ala ya sanya a cikin ɗabi'arsu su kansu ba sa son kazanta ya yan uwana musulmi akwai fuskoki da dama da idan muka yi duba na tsanaki ga alqur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga irin muhimmancin da addininmu ya ba wa tsafta da irin kulawar da ya ba wa wannan bangare ka kalli bangaren tsaftar ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗabi'u irin na annabawa umarni da Allah ta'ala ya yi wa annabawa tun da daɗewa suna cikin abubuwa guda biyar ɗabi'u na nagarta wanda ake so al'umma su koyi da su kuma alama ta sunna suna cikin ɗabi'u guda biyar abu na farko yin shayi abu na uku yanke gashin gashin gaba abu na abu na biyu yanke gashin gaba abu na uku rage gashin baki abu na hudu yanke farce abu na biyar tsige gashin hammata al-imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin babu shakka baki a musulunci shi ma ya samu rabansa inda muka ga musulunci ya kwadaita dukkanin kwadaitarwa kan lallai mutum idan ya zo alwala ya yi kuskuren baki ya yi asuwaki a lokutansa mabambanta musamman ma lokutan da zai gana da ubangiji maɗaukakin sarki da lokutan da zai shiga cikin 'yan uwansa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dan a ce ina gudun kada na ɗora wa al'umma ta nauyi ba Ka ɗora musu abin da ba za su iya ba to ai da na ta musu yin asuwaki a yayin da suka tashi kowace sallah da imamu ibn majah ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai inganci yana daga cikin yana daga cikin kulawar da addinin musulunci ya da tsafta ta jiki inda muka ga ya nusar wurin kulawa da dukkanin gashi na kai ko na gemu mutum ya kula da shi ta hanyar shafa masa mai ta hanyar taje shi in ba zai iya wannan ba to ya aske shi ko ya rage shi kada ya bashi ya zamto madigari na kazanta da datti ya zo a hadisin ata'u dan yasar yace annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin masallaci sai wani mutum ya shigo gashinsa a cikurkuɗe gemunsa a cikurkuɗe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa nuni da hannunsa ma'ana yana nufin ya fita ya je ya gyara jikinsa bayan mutumin ya gyara jikinsa ya dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu wannan bai fi masa alkhairi ba amma ya zaya a ce ɗaya daga cikin ya shigo masallaci ya shigo cikin jama'a kai ka ce kansa kan shedani ne imam malik ya rawaito wannan cikin almuwatta yana daga cikin bangarori da suke nuna mana kulawar addinin musulunci da tsafta shine inda muka ga musulunci ya kira al'umma zuwa su dinga yin wanka a wani sa'in ma ya sanya wankan ya zamto wajibi a wani sa'in kuma ya sanya wankan ya zamto mustahabbi a wani sa'in kuma ya sanya wankan ya zamto duk wanda ya yi shi ya kwanta bacci to ubangiji madaukakin sarki zai dan mai lada mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce babu wani musulmi da zai kwana cikin tsarki tsarki daga hadasi babba ko karami sannan ya tashi cikin dare ya roƙi Allah madaukakin sarki wani alkhairi na duniya ko lahira face sai Allah madaukakin sarki ya cika masa burinsa Imam Ahmad ya rawaito nan da sanadi mai inganci yana daga cikin alamomi da musulunci ya bari na kulawa da tsafta shine kulawa da tsaftar tufafi da mutum zai sa a jikinsa ya zo a hadisin Jabir dan Abdullah Allah ta'ala ya da shi da babansa Ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga wani mutum ya sanya kaya a jikinsa mai datti sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai yanzu wannan ya kasa samun ruwan da zai wanke tufafinsa imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi an rawaito daga al-ahwas yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganni na sanya kaya mai datti duk sun mutu sai ya tambaye ni yace kai baka da komai ne sai yace ya rasulullah ina da dukiya ce dukiya daga wani jinsi yace Allah ta'ala ya bani dukiya ta raƙuma da dabbobi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to Allah maɗaukakin sarki yana so idan yayi wa bawa ni'ima da karama to yana so ya ga alamun wannan ni'ima da karama a cikin sa Imam al-Hakim ya rawaito wannan hadisi abin nufi da wannan ishara shine dan uwa musulmi ya kasance a cikin shiga mai kyau shiga mai ma'ana shiga mai tsarki mai tsafta wadda bata saba shiga irin bata saba shiga irin ta musulunci da musulmi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya sutura mai kyau, mai tsafta kuma yana fifita tufafi mai haske har ma ya kasance yana sanya turare yana shafawa a jikinsa kuma yana amfani da turare ma na hayaki domin jikinsa ya kansasa ya kasance yana cewa ku dinga sanya fararen tufafi fararen tufafi su ne mafi alkhairin tufafinku kuma ku yi wa mamatanku likkafani a cikinsu daga cikin kulawar da musulunci ya ba wa tsafta shine ya sanya duk wanda ya ci wani abu mai wari wanda ɗan uwansa idan ya tsaya a kusa da shi zai ji warin bakinsa ko numfashinsa to haram ne ya shigo cikin al'umma ya sallah tare da su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci tafarnuwa ko wata ko bishiya albasa ko duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa kada ya kusanci masallacinmu har sai warin da yake bakinsa ya tafi domin mala'iku suna cutuwa daga dukkanin abin da ɗan adam yake cutuwa da shi yana daga cikin kulawa musulunci da tsafta kulawa da tsaftar gidaje sa'id ibn musayyab sayyidu tabi'in Allah ya ji kansa da rahma yake Allah ta'ala mai tsarki ne yana son tsafta yana son tsarki yana son kanshi yana son daɗi Allah ta'ala yana son tsafta Allah mai karamci ne yana son karamci Allah mai baiwa ne mai kyauta yana son kyauta don haka ku tsaftace gidajenku ku tsabtace filayen gidajenku kada ku yi kamanceceniya da yahudawa da suka kasance suna da ƙazanta wata alama ce cikin rayuwarsu daga cikin alamun tsafta cikin addinin musulunci addinin musulunci ya umarci al'umma da take riko da musulunci ta kula da masallatanta da banɗakunanta kada su zamto wuri ne na datti Allah maɗaukacin sarki ya ce duk wanda ya girmama abinda Allah ta'ala ya girmama to wannan shi ya fi mai alkhairi a wurin Allah ta'ala dukkaninmu mun san cewa mafi soyuwar wurare a bayan ƙasa su ne masallatai don haka girmama masallaci da tsaftace shi da fitar da dukkanin dattin da ke cikinsa da filinsa da banɗakunansa wannan alama ce ta tsoron Allah alama ce ta girmama Allah subhanahu wa ta'ala da addini to za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisan ya hana mutum ya yi tofi ya zubar da miyau a cikin masallaci ya ce yin haka kuskure ne saba wa Allah ne ka fara yin wannan ne mutum in ya rufe Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi za mu daɗa gani umarni da yin tsafta a cikin addinin musulunci kamar yadda ya zo a hadisin Salman radiyallahu anhu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani da zai yi wanka ranar juma'a ya yi tsarki daidai gwargwadon iyawarsa ya shafa mai daga gidansa ko kuma ya shafa turare daga turaren gidansa sannan ya fito ya zo masallaci ba tare da ya raba tsakanin mutum biyu da suke zaune suka riga shi zuwa masallaci ba sannan ya sallaci abinda Allah ya rubuta mai zai sallata sannan ya shiru yayin da liman yake yin hudba face sai wannan aikin da yayi ya zanto dalilin Allah ya gafarta mai laifin da yayi daga wannan juma'ar har zuwa juma'a mai zuwa Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi daga cikin alamomi wanda musulunci ya bari da ya kwaɗaitar da masu riko da shi su yi tsafta shine su kiyaye hanyoyinsu su tsaftace su kada a zuba datti da ƙazanta musamman ma abinda zai bayi zuwa ga cutar cutuwar mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu cuta babu cutarwa shi yasa zamu ga addinin musulunci ya sanya lada mai girma ladan sadaka ga duk wanda ya kiyaye ya kula da hanyoyin da al'umma suke bi abu huraira radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace imani yanki yanki guda saba'in da wani abu ne ko yanki guda sittin da wani abu ne mafi kololuwa a cikin aikin imani shine mutum ya faɗi la ilaha illallah ya kudirce ta ya aiki da abin da ta kunsa mafi karanci kuma shine ya kawar da duk abin da zai cutar da mutane daga kan hanya al-imam al-bukhari ya rawaito wannan ya zo a hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace akwai wata bishiya akwai wani reshen bishiya da ya kasance yana cutar da mutane sai wani mutum ya zo sai ya busar da wannan reshe daga kan hanya bayan mutumin ya rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi Allah ya nuna min shi gashi yana ta kai kawo wannan mutumin yana jin daɗi yana shan inuwar bishiyar da ya kawar a cikin gidan aljanna ya ƴan uwana musulmi maqsudin wannan ishara shine lallai haka addinin musulunci ya ɗora al'umma a kan su zamto masu tsafta a cikin abincinsu a cikin abin shansu a cikin tufafinsu a gidajensu a wurin sana'arsu a kasuwanninsu a duk inda suka samu kansu kai asali ma aqida su aqida ce mai tsafta babu datti na shirka babu datti na dogaro ga wani Allah ta'ala ko neman bukata ga wani Allah ta'ala zukatansu kalkal suke sun tsaftace zukatansu sun tsabtace maganganunsu sun tsabtace ayyukansu wannan shine irin tarbiyyar wannan ita ce tarbiyyar da addinin musulunci yayi wa ƴaƴansa domin addinin musulunci yana so musulmi ya zamto abin buga misali ya zamto ƙololuwa cikin tsarki da tsafta da kasancewa ya rabu da datti na zahiri da batini kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance a cikin rayuwarsu ya ƴan uwana musulmi tare da dukkanin wannan abu da muka ambata abin mamaki ne a ce musulmi yana ba da gudunmawa wurin gurbata wurin zamantakewarsa yana ba da gudunmawa wurin gurbata gidansa yana ba da gudunmawa wurin gurbata lafiyar al'umma abin mamaki ne abin takaici mutane su dinga yin bayan gari a irin wuraren da ba a killace shi ba ba a tanade shi ba domin a irin wannan wannan zubewar mutunci ne wannan rashin tarbiyya ne addinin mu ya hana mu yi wannan abin mamaki ne mu ga a cikin unguwanninmu ana zub da shara a duk inda ka billo ana cike magudanar ruwa ana zuba shara akan hanya wasu suna tafiya akan abin hawa suna zubar da shara kai hasali ma wasu wuraren idan ka shiga za ka ga tili da lodi na shara babu wanda abin kuma yake damunsa babu shakka wannan alama ce fa kai tsaye da take nuna irin yadda zukatan mu suke alama ce fa kai tsaye da take nuna irin yadda ayyukanmu da maganganunmu suke irin yadda muke ganin wannan dattin ba tare da mun ji damuwa ba to haka maganganunmu ma suke da datti haka na zukatanmu galibi suke da wannan datti babu shakka al'umma ta musulmi al'umma ce mai tsafta al'umma ce mai kulawa al'umma ce mai tsarki al'umma ce mai riko da koyarwar da addinin ta yi mata na ta tsarkaka ta tsaftace ta da a ce za ka ɗan leƙa kaɗan banɗakunan gidajenmu ko masallatanmu ko banɗa ko makewayin da ake yi a kan hanya da mutum sai ya mamaki irin yadda ake tara datti aka kasa kulawa da wannan kaga mutum ya zo masallaci ya shiga makewayin da wanka aka tanade shi domin a yi amma kuma sai ya zo ya bayan gari ya tafiya kaga mutum ya zo inda ake yin alwala sai ya tattaka inda za a zauna ya taka da takalmin da ya shiga ban ɗaki ya tako ƙasa ba zai gyara ba ko da ya zo ya da shi a wanke wannan abun mamaki ne kaga addinin mu yana mana umarni mu wani abu daban aikin mu kuma yana sa mu wani abu daban babu shakka wannan abun kunya ne kuma kowannen mu sai ya ɗauki nauyi dukkanin mu ya kamata ko ya waje ba mu tashi baki ɗayan mu yara da manya maza da mata kowa ya tashi ya bada gudunmawa wurin tsaftace muhalli tun daga gidansa da wurin sana'arsa da kasuwanninmu da kuma masallatanmu da kuma hanyoyinmu domin addinin musulunci yana son ya fitar da al'umma mai ƙoshin lafiya mai tsarki a cikin aƙidarta mai tsarki a cikin lafiyarta mai ingantacciyar lafiya mai aiki na ƙwarai domin wannan shine zai ba da dama imani ya samu gindin zama addinin musulunci ya yi amfani da wannan makami na umarta al'umma su yi tsafta domin ya yaƙi dukkanin wasu ƙwayoyin cututtuka wanda aka gano su da wanda ba a gano su ba domin dai za a yi tsafta to lallai babu shakka rigakafi ya kuma gani kai har ma ya shahara a cikin addinin musulunci wanda shi kaɗai yake banta da wannan koma bayan ragowar addinai cewa tsafta cikon addini ce za ka daɗa shan mamaki a yayin da za ka je garuruwan waɗanda ba su imani da Allah ba da ranar lahira amma yadda suka ba wannan bangare cikakkiyar kulawa amma masu yin sallah biyar masu yin alwala sau biyar su kuma ba sa kulawa da wannan muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa tsarkaka da siffofinsa kyawawa Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ta'ala ka gafarta mana da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwa musulmi baki ɗaya. Allah ta'ala ka taimake mu Allah ta'ala ka datar da mu ga dukkanin alkhairi a duniya da lahira Allahumma aminna fi awtanina اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة رحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله